those in favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading. say aye. aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. yanda majalisar dokokin kasar ghana ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu kenan a jiya biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffen muhawara a kai sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi sai dai masu tallafa mu kungiyoyin lgbtq plus tare da kafa kungiyoyin ma za su fuskanci hukuncin dauri har na tsawon shekaru biyar a gidan kaso amma ko sai in shugaban kasar ghana ya sanya hannu akan kudirin dokar da majalisar ta amince da shi kafin ya samu inganci sam george shine ke jagorantar masu gabatar da kudirin dokar kare hakkin jima'i da darajar iyali bayan amincewa da kudirin dokar a jiya ya ce yana fatan shugaba na Nadu Danko ya cika alkawarinsa ta hanyar sanya hannu kan kudirin dokar. Muna da yakinin cewa za a sanar da hakan ga sakatariyar shugaban majalisa cikin gaggawa. Kana ya kai ga mai girma shugaban ƙasa na Nadu Danko akufo ado Fatan mu ne shugaba na Nadu zai kasance mai cika alkawarinsa kana ya sanya hannu a kai amincewa da kudirin dokar ajiya ya janyo cece kuce tsakanin kungiyoyi daban-daban inda wasu ma suka yi na amka zalika wasu suka yi adawa da hakan gamayyar kungiyoyin haɗin gwiwar musulmi ne da 'yan krista da majalisar sarakunan gargajiya sun yi marhaba da wannan sabon kudirin dokar da aka amince da shi abdulmannan abdulrahman jigo ne a kungiyar ya ce muna farin ciki kwarai yau Allah ya yadda rokunmu Allah ya amsa rokunmu ne dokan nan na liwadi da madugu a kasan ga an tabbatar da dokan amma abin da ya saura ne shine shugabanmu shugaban kasa the president of the republic zai assent to the bill. To sai dai wasu kungiyoyin farar hula su goma sha takwas sun yi barazanar ɗaukar matakin shari'a idan shugaba na Ado Danko Akufo Ado ya amince kana ya sanya hannu akan kudirin dokar shugaban cibiyar bunƙasa demokradiyya ta Ghana wato CDD a takaice farfesa Audrey Gachepo ya ce kungiyoyin za su gabatar da jawabai ga shugaba na Ado Danko Akufo Ado inda za su buƙaci da kada ya amince da kudirin dokar hana LGBTQ a nan kasar sabida yana da hatsari sosai ga marasa rinjayi. So we will make representation to the president not to assent to the bill. Amurka ma da ta kasance abokiyar hudda ce ga kasar Ghana ta damu matuka da yadda majalisar dokokin kasar ta amince da dokar wadda zai yi barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki da ma 'yan jarida da taron jama'a da tsarin mulkin kasar Ghana a faɗarta To sai dai ba wannan kaɗai ba har da ma tattalin arzikin ƙasar sabida gamayyar ƙungiyoyin kasuwanci na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa irin wannan wariya a Ghana zai kawo illa sosai ga harkokin kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin ƙasar. To koya al'umman ƙasar suka ji da wannan matakin majalisan? Malam Tijjani mu na yanzu muna roƙon shi shugaban ƙasan idan takaddun kai gaban shi shi ma ya rattaba siginin kanshi ya tabbatar da wannan dokan saboda dama shari'a musulunci da mu musulman Ghana da kistocin Ghana duk baki da dama ba mu yadda da wannan abin ba yanzu dai an shirya ka ƙudarin ga Shugaba na Adu Danko kofa da domin amincewa da shi na sanya hannu kan dokar Ghana ce kasar Afirka ta baya-bayan nan da ta amince da dokar haramta auren jinsi bayan Uganda Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana